wannan kaje kaje اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم منا بياركو biyar ga watan uku mai ladiya ta isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam 2020 ko? eh? 2021 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da daya, kun san watan ga wayar lisayi gare ba ashirin da daya ga watan raja muna fatan wannan tifa ta malam hamza allah ya sanya mata albarka ah, dan takaitaccen tarihi na rayuwar hamza mala hamza da garan da aka haife shi da nasarorin da ya samu zuwa yau wanda yake allah ya taimaki mala hamza a cikin 'yan takaitattun rayuwa wadda allah ya bashi ya sanya mata albarka a ciki ya fara neman ilimi inda mahaifinsa ya sanya shi makarantar firamare inda zai fara koyon abcd waton tun daga shekara 1991 ya shiga firamare wanda tashinsa ɗalibi ne an sanya shi makarantar allo ya fara karatu ga malamai daban-daban kamin mu zo zuwa ga sunayensu kuma ya tashi haziki wanda yake akwai wani mataki da yaro ke kai ana ce mishi gifted wato komi aka faɗa ya tabci to haka Allah ya tarwa magumbarsa nono kuma Allah ya sanya ma rayuwarsa albarka da son addini da haƙuri da gani ya ki gani da ji ya ki ji da bai umarnin na gaba gare sa da da'a da biyayya Allah ya kai shi inda yake ga yanzu bayan ya yi firamare ya shiga firamare a shekarar farko 1991 zuwa 1997 kun ji shekarun malam hamza daga nan ya je sakandare 1998 zuwa 2000 ya kare sakandare ɗin shi daga 2003 zuwa jiran jarabawa da shigarta da shigar jami'a 2004 zuwa 2009 ya kammala digirin shi bsc computer science wanda shi ma wata irin kwamfuta ce sai kwamfuta ta haɗu da kwamfuta Allah ya ƙarin ya sanya masa albarka waton malam hamza ya yi karatu ga malamai daban-daban kowane malami yana da yabo gari shi saboda ɗa'arsa da biyayya shi mai ɗa'a da biyayya Allah ka halitta abin shi amma dai akwai kuma tarbiyya wadda uwaye suka bai kuma Allah ya jagoranci iyayensa wajen tarbiyyansa ya ci gaba da neman ilimi na addinin musulunci babban malaminsa na farko shine imamu aliyu adamu ladda bunza malaminsa na biyu akan ilimi na addinin musulunci kawai akwai malam usman arabi bunza akwai malaminsa na uku malam umar yaro akwai malaminsa na hudu malam abubakar udulu akwai malaminsa na biyar malam muhammadu audi bunza shugaban kungiya na bunza duk waɗannan karanci-karanci da ya yi kama daga karatun boko inda ya kammala babban digirinsa a kan computer science har zuwa karanci-karanci na addinin musulunci waɗanda Allah kaɗai ne ya san abin da Malam Hamza ya sani da wanda aka gaya mai da wanda bincike ya kai shi ya sani to sai dai mu yi addu'a ga Malam Hamza Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka kuma Allah ya kara mana samun ire-ire irin su inda Allah zai amfani da su domin ilmantar da bayan Allah addinin musulunci gaba ɗaya daga cikin nasarorin da Malam Hamza ya samu a tare da takaitattun shekaru waɗanda yake da su a halin da ake ciki yanzu mahaddacin ƙur'ani ne shi ƙur'ani dukkan ga yana daga cikin abin da ke taimaka ma malami wajen sanin wasu abubuwa ko gobe ga malami da hazaƙa cikakka to akwai ƙur'ani tare da shi saboda shi ƙur'ani yana provocating in dukkanin bangura na ilimi yana tabbatar da wa'yansu yana tumbuke wasu matsala ta alƙur'ani yana magance duk wani ilimin da Allah bai yarda da shi ba kuma yana tsari shiryar da mutum wajen sanin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka nan malam Hamza cikin waɗannan shekarun yanzu batun da ake yi na'ibi ne na masallacin juma'a da ke garin bunza yan uwa muna roƙo muna addu'a ga Allah Allah ya ba mu ‘ya'ya irin su Malam Hamza Bunza. dukkanin shekarun haihuwarsa da ɓangaren ilmomi da ya nema ya samu bana yana da shekara talatin da biyar kacal muna addu'a Allah ya ƙara haskaka rayuwa ta yi Allah ya sanya ma rayuwarsa albarka kuma Allah ya ƙara albarkatar mahaifin da malamansa waɗanda suka taimaka masa ya samu kansa a cikin wannan hali mai tsabta Allah ya masa jagora saboda haka da wannan nake kammala ba da tarihin malam hamza tare da ayyukan da na gwamnati da yake yi kun san abin da ke ɗaure mallanci da darajar mallanci sana'a to malam hamza yana da sana'a wannan digiri na computer science da ya yi matsayin karatun sana'a to yana aiki babban ma'aikatar ilimi ta jihar kebbi karkashin a secondary school management board birnin kebbi wannan shine cikakken tarihin malam hamza da allah ya kadari na sani wanda ya gaya mini akwai abubuwan da ya bar su a cikin sanin sa allahu alam allah ya kara masa albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويستقيم بهدايته وتوفيقه أمور الدنيا والآخرة والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وعلى آله مصاديه الهدى وأصحابه أئمة التقوى والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كما يدعى أكا جباتر تاكن ونن محاضرة وتكردا شيني أهمة الشكر بنعمة الله muhimmanci na godiya ga ni'imar Allah saboda ɗan adam a koyaushe lokacin da ya rungumi wannan ɗabi'a ta godiya shi kuma zai ga al'amuransa suna haskaka suna daɗuwa amma lokacin da mutum bai yi waiwaye ga ni'imomin Allah ba yake ganin koyaushe shi dai Allah bai mai komai ba to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ana inda zanni abdi ina inda bawa na yake na in ya ɗaukan zan yi mai zan yi mai in ya ɗauki ba zan yi mai ba kuma ba zan yi ba da haka wannan takardar insha Allahu kamin a tashi za ta ƙaraso ga hannuwan mutane sai a yi haƙuri saboda 'yan matsaloli na tsaiko da aka samu kuma ya faru ne saboda abubuwan da suka ci ƙarfinmu. Larai ba anna ni'amar Allah ta'ala ala ibadihi kasira babu kokonto cewa ni'imomin Allah kan bayansa suna da yawa la tuhsa ba a iya ƙirge su iz inna ihsa'aha khalidun an maqduril bashar saboda tsayi a ƙirge ni'imomin Allah wannan ya wuce ikon mutum ba zai iya kirga iya ni'imomin da ubangiji ta'ala ya masa ba wannan ko misdaqan li qawlihi ta'ala saboda gaskata ga zancen Allah madaukaki wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim Allah ya ce ko da kun tsaya ku kirga ni'imomin ubangiji ba za ku iya kirge su ba lallai Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne to yawan ni'imomi daga gurin mai yin ni'imar shine Allah wannan ya nuna irin ɗaukakar shi ubangiji da kuma buƙatuwar shi bawa zuwa gare shi wanda yake kuma waɗannan yawan ni'imomin ba yiwuwa mutum ya bayar da haƙƙinsu sai ta hanyar godiya ga Allah da haka duk wata ni'imar da Ubangiji ta alaiwa bawa a addini ne kamar mu da muke zaune a wannan guri ga alama Ubangiji ta'ala ya ni'imta mu da wata babbar ni'ima ta fahimtar addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya nufa da alkhairi zai fahimtar da shi addini da haka duk wanda Allah zai ba ƙur'ani ko wani abu na addini na ilimi yake ganin akwai wani wanda Allah yi wa wata baiwa wadda ta ci to ya girmama abin da yake karami kaskantacce ya sannan ya kaskantar da abin da yake mai girma shi yasa Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa wala tamuddanna ainaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayati dunya li nafsinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa Allah yake karka mika idanunka kana kallon abinda muka jiyar da wasu mutane daɗi da shi na ƙawa ta rayuwar duniya domin mu jarraba su Allah yake arzikin da ubangijin kai ma shine mafifici kuma shine mafi wanzuwa don haka wannan ya nuna duk wanda Allah ya yi wa ni'ima ta addini ko ta duniya to tana da buƙatar godiya sannan kuma in Allah ya ma muwafaka ka yi godiyan ga Allah to wannan muwafaƙar da Allah ya ma ita ma tana buƙatar wata godiya godiya bisa godiya kenan domin ba kowa Allah yake yi wa muwafakar yin godiya gare shi ba shi yasa wani kullum cikin kuka yake ku yi hakuri shekaran jiya muke tattaunawa da wani yake cewa manoma da kake gani musamman masu noman rani mala Ahmad yace cikin shi ya fahimci kamar cikin matsalolin da suke samu wasu lokuta kuma ba kowa ba akwai karancin godiya yace kamin a yi wani ya kimanta abin da Allah zai bashi da haka shi yasa duk abin da yadda ya samu sai ya ga in bai kai abin da shi ya yanka zai samu ba sai ya ga kamar Allah bai mai ba to kun ga Allah yi wa bawa muwafaka ya yi godiyar to shi ma wata ni'ima ce don haka wannan kuma haka ake son bawa ko yaushe ya yi ƙoƙarin roƙon Allah ya datar da shi da yin godiya gare shi to saboda muhimmancin wannan maudu'i na godiya ga haƙƙin Allah da ma bayi da tsayuwa akan haƙiƙanin abin da ake nufi da ita godiyar da bayaninta da fa'idodinta wannan takardar za ta yi bayani in Allah yadda a bisa waɗannan gaɓoɗin masu zuwa na farko al almukaddima ta gabata na biyu abin da ya shafi ba da ma'anar mi ake nufi da godiya na uku menene nau'ukan godiya na hudu dalilan shari'a masu tabbatar da neman bawa da ya rinka godiya ga ubangiji na biyar menene hukuncin yin godiya na shidda menene bambanci tsakanin wasu kalmomi guda uku waɗanda mu muna kiran su godiya a Hausa kamar ashukur da kuma alhamd da kuma abin da muke kira yabo shine almadahu menene bambanci tsakanin waɗannan sa'annan na bakwai menene fa'idodi na godiya akan ni'imar Allah da kuma sakamakon masu godiya sai na takwas shine abin da ya shafi aƙiba ta butulcewa ni'imomin ubangiji wato kishiyan godiya sai wasu wasiyoyi waɗanda za a yi da kuma abin da ya shafi katima rufewa Allah ya datar da mu abu na farko ku shukur wa ni'ima lokacin wasu lahan, ba da ma'anar abin da ake a shukur godiya a yare na larabci wanda maluman larabci na cewa shukuru, mafdar ne watan tushen kalma ne na shakara ya shukuru shukuran don haka an ɗauko wannan kalmar ne daga gabar shinun kafin ra'un wanda yake nuni allati tadullu ala sana'i ala al-insani bi ma'ruf wanda yake nuni akan yabon mutum da abin da yake na alkhairi idan ya aikata aiki na alkhairi ɗaya daga cikin maluman luga masu fassarar kalmomi akwai malamin da ake cewa ar asfahani wanda yake cewa abin da ake nufi da shukur. shine tasawwurun ni'ima wa ibharuha shine mutum ya suranta ya kamanta wannan ni'imar da Allah ya masa kuma ya bayyanar da wannan ni'imar domin a san cewa eh lalle Allah ya masa ni'ima kaza wannan kamar a littafin sa na al-mufradat waɗanda yake makaranta Alkur'ani, musamman suna yawan amfani da shi haka ibn manzur a lisanul arab shi kuma ya bada ma'anar ashukur da cewa shine irfanul ihsan wa nashrihi Shi ne a sanin kyautatawa da kuma yada kyautatawa in an yi ma ka san an yi ma kuma ka faɗi an yi ma yace wannan shi ake nufi da ashukur shi kuma in an ce godiya daga gurin Allah yace ana nufin almujazat wa sana'ul jamil ne Allah ya sakan kawa bawa kuma ya masa kyakkyawan yabo wannan shi ne godiya daga gurin ubangiji imamul qurtubi a tafsirin sa karkashin aya ta ɗari da biyu a cikin suratul baqara da Allah yake cewa fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ku ambace ni za ambace ku kuma ku gode min kar ku fitulce ni sai yake bayani cewa godiyar bawa ga Allah maɗaukaki shine yabansa akan wannan ni'imomin da ya masa da kuma kyautatawarsa wannan shine waton godiyar Allah ga bawa in an ce Allah mai godiya ne to shi ne ya yabi bawa kuma ya kyautata zuwa ga wannan bawan haka abin da a godiya shi kuma na bawa shi ne ya ƙoƙari masa ɗa'a da kuma abubuwan da suka shafi hannuwa daga hane-hanen da ya hana shi a kai yace sai dai ita godiyar bawa furci ne da harshe ikirari ne da zuciya mutum ya tabbatar kuma ya furta da ni'imomin da ubangiji ya masa tare da biyayya ga waɗannan biyayya ga ubangiji da ya masa waɗannan ni'imomin al-imam ibn a littafin sa salikin ya ce aslu shukur fi wad'i watan tushen godiya a harshe na larabci shine zuhuru asari al-gizai fi abadani al-hayawan shine bayyanar alamun ƙoshi a jikin dabbobi zuhuran bayyanan bayyanuwa wanda yake a fili ana cewa shakaratin dabba ta shukuru shukuran idza bahara alaiha asarul alam idan alamu cewa an kiwata wannan dabbar ya bayyana ga jikinta to ana kiranta da wannan suna na a ce shakaratid dabba haka kuma a ce dabbatun shakur idza bahara alaiha min samani in ƙiba ya bayyana gare ta fauka ma kul sama ga abincin da ta ci ko ake bata wasu ta min al'arab ko ake bata na abincin dabbobi aka ga yanzu ta yi saurin girma sai a ce shakaratu dabba ko dabbatun shaku wannan ya nuna kenan mutum alamar ni'imar da Allah ya masa ta fito a bayyane kuma yana godiya ga Ubangiji ta'ala ta hanyar ɗa'a gare shi wannan shine ake kira a shukur ɗin ya faɗi wannan a cikin madarijus salikin amma ilahi na malamai har wayo ibn al-qayyim a wannan littafin nasa madarijus salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace zuhuru asari ni'matillahi ala lisani abdi abinda ake nufi da godiya shine bayyanuwar alamun ni'imar Allah a harshen bawansa sana'an wa i'tirafan ya yaba kuma ya ikirari wa ala qalbihi a zuciyarsa kuma shuhudan ya halarto da wannan ni'imar wa mahabbatan ya ji yana son ta yana son wanda ya masa wannan ni'imar wa ala jawahi gabansa su kuma su nuna ta hanyar inqiyadan wa ta'a ta hanyar jayuwa da nikuwa ga abubuwan da Allah ya umarni da su da kuma biyayya gare shi to wannan al'allama ibn al-qayyim yace a ilahi wannan shi ake kira godiya ga ni'imomin Allah da haka ita ni'ima ga yare na larabci tana nuni akan yanayi na da dan adam yake jin daɗi kuma yake kurin ya samu don haka irin wannan duk abin da ake bugun gaba da shi na ni'ima na maka ko jin daɗinsa ko yalwar arziki duka wannan ‘yan ana kiransa ni'ima kuma ana buƙatar bawa yi godiya ga Allah akan waɗannan ni'imomi shi yasa wannan ni'imar ta zo da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani mai girma daga cikin ma'anoninta tana iya ɗaukar alminnatu wal fadl watan baiwa da falala ana kiranta an-ni'ima ubangiji Ala ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahadikum Allah yake ya ku banu Isra'il ku ambaci ni'imar da ku tuna ni'imar da nayi akan ku kuma ku cika alkawari na ni ma zan cika muku alkawarin ku haka an ni'ima tana daukan al-islam wal kitab watan musulunci da kuma alqur'ani kamar yadda Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun domin in cika ni'imata ta musulunci da ni'imata ta sauka muku da alqur'ani akan ku kuma domin ku zamo waɗanda suke shiryayyu haka an ni'ima wadda ake buƙatar ta zuwa alqur'ani kuma dukkan ana buƙatar bawa yi godiya akai daga ciki akwai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يكي تيوا حقيقة الله يبيوا أكم مؤمني لوكا تندا يا أيكو مسواني منظورة كتكنسو كاجا الله أمبتي يا بيوا لقد من الله على المؤمنين da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma babbar ni'ima ce babbar baiwa ce zuwa gare mu daga ciki tana ɗauka ma'anar as-sawabu wal jaza'ul hasan shine sakamako da kuma lada ko lada da kuma sakamako kyakkyawa kamar yadda Allah ya ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin ko ubangiji ta Allah ya ce suna yin bishara da farin ciki da ni'imar ni'ima daga gurin Allah da kuma falala haka tana ya ɗaukan algina wal mal wadata da kuma dukiya Allah ya faɗa a suratul zumar وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل Allah ya ce idan wata cuta ta shafi bawa sai ya roki Ubangijinsa yana mai mai da al'amuransa zuwa gare shi, amma idan aka yaye masa aka musanya masa shi da wata ni'ima daga gurin Ubangiji, wasan datan abdurru yana ɗaukan kenan talauci da rashi amma da zaran ubangiji ta'ala ya kawo masa wadata da kuma dukiya to sai ya manta da abin da ya kasance yana roƙo can da zuwa gare shi da haka haka kuma tana iya ɗaukar ma'anar arrahama wato jinƙayi da tausayi a suratu safati ubangiji ta'ala ya ce idan yan aljanna sun shiga aljanna muka shiga insha Allah muka zauna muna hira can sai wani ya ce inni kana li ina da fa aboki a duniya inna li eh, kana li qarin yaqulu innaka la min al musaddiqin shin kai wani kana cikin masu gaskata wai cewa in an mutu za a tashi da karshe zai ce ma ƴan uwansa da Allah mu je mu diba ko da za mu ganshi dan ba mu ganshi a aljanna ba sai Allah ya ce sai su leka fattala'a ba a yi kusa can sai su leka Allah ya ce fara'ahu fi sawa'il jahim sai su ganshi a tsakiyar wutar jahim sai ya ce masa wani qala Allah in kitta la turdin ka ku saka halakar da ni laula ni'matu rabbi la kuntu minal muhdharin yace wallahi ba dan rahamar ubangiji na ba shine laula ni'matu rabbi ba dan rahamar ubangiji na ba da na kasance cikin waɗanda za a halartar a wuta haka kuma yana iya ɗaukar ma'anar al-ihsan kyautatawa ubangiji ta'ala ya ce alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati Allah ya ce shin baka sani ba ko baka gani ba zuwa ga jirgin ruwa yana gudana a cikin teku bi lahi, da ni'imar Allah wa san kyautatawa sa zuwa gare ku saboda da Allah ya so da ya rike iska in ya rike iskan sai jiragen Allah yake fa yughlalna rawakida ala zahari sai su zamo sun dawwama akan ban ruwa sun kasa dagawa ko ina kenan kyautatawa ke ta ubangiji yasa yana sa suna tafiya suna kai suna tafiya zuwa ga inda muke da bukatar a ce sun isa da haka wannan kenan haka kuma yana iya ɗauka ma'anar al'aisuwar ragad samun yalwa ta arziki da kimaka ubangiji ya ce wala in a a na ba da ba'da a masatu idan muka ɗanɗana masa ni'imomi bayan wata cuta watan da ta shafe shi to ni'ima nan kenan samun yalwa na arziki da haka waɗannan kaɗan daga cikin ni'imomi kenan waɗanda Allah ya ambata a yaren alkur'ani waɗanda kuma ake da buƙatar mu tsaya mu yi godiya ga ubangiji a kansu akwai nau'uka na ashukur nau'uka na godiya nau'uka na godiya ga Allah maluma sun ce godiya ta tana da nau'i guda uku nau'i na farko shine shukrul lisan akwai godiyar harshe shine wa huwa sana'u alal muhsin da dhikri ihsanihi wa izharin ni'ima shine yabo akan wanda ya kyautata ma ta hanyar ambatan kyautatawansa da kuma bayyanar da ni'imar wal istirafi biha da kuma ikirari da ita kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith amma ni'imar da ubangiji yayi ma ka ba da labari akan ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci zaka ji ya ce ana sayyidu di adama wala ya yace ni ne shugaba na duk wani dan adam yace kuma ba ya faɗe shi bane dan alfahari amma tahaddusan bi ni'matillah saboda da labari da ni'mar da ubangiji yayi masa don haka ana son harshen ka ya rinka furta godiya ga ubangiji amma sabani yanayin mu mu yanayin mu in ka ji mutum na furta yanayin kasuwancinsa to samu abbayi ba amma da zaran ya samu babu wanda zai bi kullum faduwar da yi ita ce amma kaga ba kai wa Allah adalci ba ya baka yau ya baka gobe ya baka jibi ga ta ka samu riba yau kawai dan an samu wata matsala guda sai ka rinka kai karan Allah akan bayi ka nuna dama kaman bai taɓa yi ma ba to irin wannan yakan jawo ma bawa fushin ubangiji da haka ana son mutum ya rinka furtawa da harshensa babu wanda ya isa ya hana ni'imar Allah a kanka ko ka ba da labarinta shi yasa ubangiji ta'ala yake yake faɗa cewa duk idan Allah ya nufi bawa da rahama yace fala mun suka laha babu wanda ya rike ta da haka bisa nuna godiya ga ubangiji kana iya ba da labari ko baka ba da labarin komai ba don akwai masharranta amma dai ka rinka yawaita godiya ga ubangiji da faɗar alhamdulillah bisa abinda ubangiji ta'ala ya yi mana ni'imomi shi yasa a bin ba Allah ya ji kansa yake cewa yana daga cikin godiya har wa yau shine as-sana'u bil lisan shine yabo da harshe da kuma maimaita furci da ita da ba da labari da ita da yabo akan Allah da umarni da aikin alkhairi da kuma hani da miyagun ayyuka da kuma yawaita tasbihi da zikirori duka waɗannan ana godiya ga Allah akan su idan bawa ya samu wata ni'ima to ana son hatta harshen sa ya rinka motsawa ta hanyar furta wasu abubuwa waɗanda a matsayar ko salati ne ko tasbihi ne matsayar godiya ga Ubangiji a kai. Sannan na biyu akwai abin da ya shafi shukrul qalb godiyar zuciya. Na, di ba shafi na biyar. godiya ta zuciya ita kuma godiyar zuciya shine an yi a taqida al'abdu bi qalbihi bawa yi furuci ya kudurta kai a zuciyarsa an kuna hadha al-i'tiqadu sadiran an hubbin wa iz'anin bima sadara anhu an fariqil lisan mutum ya nasa a zuciyarsa ya kudurta a zuciyarsa wannan kuma kudurtawan ya fito ya kasance ya fito ne akan nuna so da kuma miƙuwa ga duk abin da ya cizgo a kansa abin can da ya furta a harshensa na cewa ya samu Allah ya masa ni'ima to ya kasance abin ya zauna har a zuciyarsa yana halarto da shi har a zuciyarsa sannan na uku akwai godiya ta gabbai shine an yasta'mil al-abdu jami'an ni'amil lati an'ama Allah biha alayhi bawa yi amfani da dukkanin ni'imomin da Allah ya masa ni'imominsa na ji da gani da kuma magana da waninsu mutum ya yi amfani da su ga abin da aka halicce su don shi an halitta masa idanunsa don ya karanta alkur'ani don ya ga kyawawan ayyuka ai abubuwa to kar ya yi amfani da idanunsa wurin kallon abin da Allah ya haranta in yayi haka bai gode ma Allah ba in yayi amfani da su wurin kallon abin da Allah ya umarni a diba da waɗannan idanuwan to ya nuna yayi godiya ga Allah da waɗannan idanuwan haka kafafunsa haka hannuwansa haka duk wasu gaɓoɓi nashi yayi amfani da su a gurin godiya ga Ubangiji Allah ta'ala ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya ce Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifin nan ku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba babu wanda aka haifa da sanin wani abu komi bai sani ba Allah ya ce hatta gani baya yi kuma baya ji Allah ya ce wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara sai Allah ya sanya muku ji da gani wal af'ida da tunani Allah ya ce la'allakum tashkurun domin ku yi amfani da su ku yi godiya ga ubangiji wato ku yi amfani da su gurin ayyukan da za su yarda da ubangiji shi yasa Allah ya halitta muku su da haka bai halitta muku ji da gani da tunani na zuciya ba don ku je ku yi abubuwan da suka saba ma Allah don ku je ku rinka kallace kallacen fina-finai da su ko ku rinka amfani da waɗannan idanuwan naku ku je kuna kallon wasu abubuwa waɗanda ubangiji ta'ala ya haramta shi yasa maluma suka ce shi abin da ya shafi harakar godiya to an gina shi ne bisa ga ka'idoji guda biyar kamin ta tabbata ta zamo godiya na farko hudu'u shakiri lil mashkur dole ne wanda zai gode ya kankan da kai ga wanda zai yi godiya gare shi kai ka san aka aika ma wani kulli na naira mai mutum biyu za ka je ka yi godiya gurin wanda za ka yi godiyar gare shi to sai ka yi suranta yaya za ka tsaya gaban shi ya za ka ɗan rinka kuyar da kai kana murmushi da nuna jin daɗi da nuna girmamawa zuwa gare shi to ubangiji ta'ala yana son iya yi ma ni'ima na farko a samu shi shine ƙanƙan da kai gare ka zuwa ga ubangiji kuma wannan shi zai sa Allah ya ƙara ɗaukaka ka ya zo a hadisi man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai ga Allah Allah zai ɗaukaka shi wanda kuma ya so ya ɗaukaka kanshi shi kuma wada'ahu Allah shi kuma Allah zai kaskanta shi abu na biyu shine wa hubbuhu lahu da so zuwa ga wanda zaka godiya gare shi dole ne ka ji kana ƙauna da son ubangiji da son rahamar ubangiji a zuciyarka a lokacin da kake nuna godiya ga ubangiji na uku wa ikirafu bi ni'matihi da ikirari da ni'imar ka tabbatar Allah yayi ma na hudu wa sana'u alaihi biha da yabansa akan wannan ni'imar na biyar wa Allah ya sta'amilaha hafi ma kira kar ka yi amfani da wannan ni'imar ga abin da Allah baya so ga abin da Allah kyama waɗannan su ne asasin da aka gina godiya ga Ubangiji a kansu na farko kankan da kai mai godiya ko da kai zuwa ga wanda zai yi godiyar gare shi na biyu ya ji yana son sa na uku ya yi kirari da wannan ni'imar na hudu ya yade shi a kai na biyar shi ne kare amfani da ita ga abin da Allah yake kyama to waɗannan abubuwan guda biyar su ne tushe harsashi na gini akan ko gina godiya ga Ubangiji da haka duk lokacin da aka rasa ɗaya daga ciki to shi kenan an rasa wata ƙa'ida babba daga cikin ƙa'idoji na godiya ga Ubangiji. Akwai dalilai a shari'a waɗanda suka tabbatar da ko suke neman bawa ya kasance mai godiya ga Allah. Daga ciki Ubangiji ta'ala ya haɗa lafazin ashukur da lafazin azzikir ambatansa a littafinsa tare da ya ce wala zikrullahi akbar tuna Allah da ambatansa shine mafi girma to ya haɗa shi da godiya a suratul baqara Allah ya ce fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun Allah ya ce ku ambace ni azkurkum za ambace ku eh, washkuruli kuma ku gode min wala takfurun kar ku butulce ni da haka ubangiji ta'ala ya umarce mu da godiya gare shi a cikin da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma kuma ya faɗaitar da mu a kai da usuludi wato da tsarin magana masu yawa da kuma launukan magana waɗanda suke daban-daban da nuna mu yi ƙoƙari mu rinka godiya gare shi ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Allah ya ce ya ku masu imani ku ci daga daɗaɗan abubuwan da muka arzuta ku da shi sannan ku yi godiya ga Allah umarni ne Allah ya bayar washkuru lillah ku yi godiya ga Allah in dai shi kadai za ku bauta ma ubangiji ta'ala yi magana kan annabi Musa alaihi salam shi ma Allah ya umarce shi da yi godiya gare shi Kale ya Musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min ash Allah ya ce ya kai annabi Musa na zaɓe ka akan mutane da manzanci na da kuma ina magana da kai da haka ka riƙi abin da na baka kuma ka kasance daga cikin masu godiya gare ni akan wannan ni'imar da Allah ya ma ta baka annabtaka da kuma kasantuwarka kana magana da ubangiji daga cikin ayoyin da umarni da yin godiya ya zo a bayyane shine abin da Allah ya faɗa ta hanyar harshen annabi Ibrahim alaihi salam Allah yake cewa wa Ibrahim iz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا fabtagu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru la ilaihi turja'un Allah yace Annabi Ibrahim ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah kuma ku ji wannan shine a mafi alkhairi gare ku in dai kun kasance kuna sani sai yace lallai abubuwan da kuke bauta muku ma bayan Allah gumaka ne kuma kuna kirkire kiran ƙarya Allah yace lallai waɗannan da kuke bauta muku ma bayan Allah ba su mallakar arziki gare ku ku nemi arziki a gurin Allah kuma in kun nema ku bauta masa kuma ku yi godiya gare shi kuma ku sani zuwa gare shi ne za a mayar da ku Allah ya sake cewa balillah fa'bud wa kun minash shakirin Allah kadai ka bauta masa shi kadai kuma ka kasance cikin masu godiya daga cikin hadisai akwai hadisin da Abu Huraira ya ruwaito hadisin da Imam Tirmidhi ya ya fitar annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lis-sa'imi shakir mai cin abinci ya ci ya ƙoshi ya gode wa Allah to min al'ajar yana da lada kwatankwacin abin da mai azumi mai godiya zai samu ya yi azumi ga shi ya wuni da yunwa ka san akwai lada da yawa sannan kuma ya yi haƙuri ka san haƙuri akwai lada da yawa to irin ladar da zai samu irin tace mai cin abincinsa bai yi azumi ba amma yana godiya ga ubangiji zai samu imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi shi yasa cikin abubuwan da ke jawo yardar Allah shine mutum ya ɗece abinci ya ce alhamdulillah manzo Allah ya ce inna Allah la yarda lil abdi an ya'kula al akla fa yahmaduhu alaiha aw yashrabu sharba fa yahmaduhu alaiha cewa Allah yana yarda da bawa ya ci abinci ya koshi ya ɗece alhamdulillah yana jawo masa yarda Allah ya sha abin sha ya koshi ya ce alhamdulillah shi ma yana jawo masa yardar Allah daga cikin maganganun magabata akan muhimmancin godiya ga Allah shine zancen Ali bin Abi Talib yadda Allah ya ƙara tabbata akan shi yace innan ni'mata mawsulatun bishukr ni'ima tana sade da godiya wa ya yata'allaqu bil mazid shi kuma godiya yana rataye da ƙari yace wa huma maqarunani fi qarn suna haɗe a wuri guda falan yanqati almazi ƙari ba zai yanke ba min Allah daga gurin Allah hatta yanqati ashkuru min al'abd sai in godiya ta yanke daga bawa amma da zaran godiya ba ta yanke daga bawa ba ni'imar ita kuma ba za ta yanke ba zuwa ga wanda Allah yake yi wa ni'imar shi yasa Allah yake cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ni Allah zai yi ya azabtar da ku ya kawo muku yunwa ya kawo muku kashe kashe da faɗace-faɗace, da rashin tsaro in dai kun yi godiya ga ubangiji kun yi imani gare shi to zai yi da azabtar da ku kenan in kun ga waɗannan matsalolin na faruwa gare ku ba ku bayar da haƙƙin godiya ba da kun gode to lallai da Allah zai taimaka muku haka ai daga cikin magabata mufarris bin abdullahi bin shakir Allah ya ji ɗansa ya ce la'an u'afa ya ce wallahi da aban lafiya fa ashkur in yi godiya a habbu ilayya shi yafi soyuwa zuwa garamin an ubtala daga a jarrabe ni fa afir in yi hakuri shi samu lahiya shi godiya ga Allah ya fi da a jarrabe shi da rashin lafiya shi hakuri shi dai kun san akwai lada akwai sakamako to a zauna lafiya ana godiya to ya fi a shiga jarrabawa ana hakuri. da haka godiya wannan ya faɗe shi ne ibn qayyim ya kawo shi a cikin littafin sa'udatu sadirin a shafi na 123 haka godiya sifa ce ta annabawan Allah sifa ce ta waliyan Allah masu tsarkake niyya kuma mutane na gari in mun dibi cikin annabawan Allah waɗanda Allah ya siffanta suna godiya ga ubangiji ai akwai annabi ibrahim salam Allah ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam lam yaku min al mushrikin yace shakiran li an'umi idtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah yace annabi ibrahim mai yawan godiya ne ga ni'imomin ubangiji shi yasa sai Allah ya zabe shi kai ma in ka zamo cikin masu yawaita godiya ga Allah to ubangiji ta'ala zai zabe ka irin naka haka in al'umma gaba ɗaya suka haɗu suka rinka godiya ga ubangiji yadda ya kamata su ma za su shiga cikin zaɓaɓɓu Allah ya siffanta annabi Nuhu alaihi salam Allah ya ce fa'idan sawaita an tawaman ma'aka alal fulki fa qul lalli na jana, min alqawmi zalimi. Allah ya ce in ka daidaita da kai da waɗanda ke tare da kai akan jirgin ruwa ka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya tsirantar da mu daga mutane azzalumai ubangiji ta'ala ya sake siffanta annabi nuhu alaihi salam ya ce masa zurriyata man hamalna ma'a nuhu innahu kana abadan shakura Allah ce shi bawa ne mai yawan godiya ga Allah don haka ana son wannan siffa ce ta annabawan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam sallah yake yi Aisha radiyallahu anha tace hatta ta tafaffara qadamahu sai kafafansa sun kumbura sun kece suna fitar da jini har take tambayar sa ya rasulullahi me yasa kake aikata haka Allah ya gafarta ma abin da ka gabatar da abin da ka jinkirta na laifinka yace shin ba zan zamo bawa mai godiya ga Allah ba waton godiya ce yake yi to kenan da ba mai wannan alƙawarin ba ba mu san iya irin ibadar da zai yi ba saboda yanzu an yi mai godiya ne yake yi yayi haka to mu kuma da ni ne muka aikata na godiya ga ubangiji na'am da haka su ma magabata na gari haka suke akwai ɗaya daga cikin magabata tabi'i ne wani bawan Allah ya taso ya je zuwa wani gari ziyara sai aka samu ya taki wani abu a ƙasarsa ƙasar sai ta rure watan ta kumbura ta fashe da ƙarshe sai abin ya zama masa kansa aka je gurin likitoci suka ce sai an yanke wannan kafar sai ce to babu matsala amma suka ce za a bashi biya ya kwankwada saboda hankalinsa ya fita a cire masa kafar a irin suna su wayewa na lokacin irin irin kuma na ciwon wannan likitan sai ya ce a'a amma dai abin da yake so bari a bari sai ya tabarta sallah in ya tabarta sallah a zo a yanke kafa ya san yana ganawa da ubangiji duk abin da aka yi masa ba zai ji ba aka zo aka yanke to mahallu shahid sai aka zo ana yi masa jaji yana a ah, alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji na ce kai ana ma jajin ka samu wannan matsalar shi bai irin na kuturu ba da haka shi sai ce ai da Allah ya so da waɗannan gaɓoɓin sashi hudu nake da su hannu biyu kafafu biyu duk ya sa su ciccire kuma babu wanda isa ya magana ya ce ni ya sa aka yi amma sai ya ɗauki guda ya bar min uku ya ce da haka ina godiya ga Allah da ya tsayar da wannan jarrabawar a wannan guri aka je ɗansa doki ya take shi ya mutu aka zo ana yi masa jaje shi ma sai yana godiya ga Allah ya ce ina da ‘ya'ya tara Allah ya ɗauke guda ya bar min sauran takwas yadda to da ya su da su duka zai kashe kuma babu wanda sai ce me yasa yi saboda la yasalu amma yaf'al wa hum yasalun ba a tambayar Allah me yasa yi akan aikin da yi sai dai su bayi a tambaye su da haka dai ya takaice wannan dai sifa godiya ga ubangiji sifa ta annabawan Allah da kuma magabata na gari to menene hukuncin yin godiya ga ubangiji malama suka ce shukrullahi ta'ala godiya ga Allah maɗaukaki hukumuhu wajibun shar'an min haifin jumla a gaba ɗai dai a dunkule godiya to wajibi ne ga a shari'ance mutum ya yi godiya ga ubangiji amma don haka fala yajuzu tarkuhu bil kulliya bai halatta bawa ya bar wannan godiya ga ubangiji gaba ɗaya sabo amma yawaita yin ta wannan maluma sun ce mustahabbi ne amma mutum ya zauna bai gode ma Allah duk abin da Allah ya masa bai godiya gare shi to wallahi yana cikin fitina yana cikin bala'i don haka akwai gurare guda uku da shi kuma ake son bawa yi godiya a kan su ne shukur na farko akwai a shukuru lillahi ta'ala ala jalabi ni'ima godiya ga Allah inda mutum ya samu wata ni'ima daga gurin ubangiji sannan akwai a shukuru lillahi ta'ala ala daf'i niqima in Allah ya tunkuɗe ma wata uquba ko wata azaba ko wata fitina shi ma ana son ka gode ma Allah akai na uku a shukuru lillahi ta'ala inda al godiya ga Allah a lokacin musibu da Allah ya takaita ta akan haka ila gobara kai duka gidanka ya kone gaba ɗaya to ai da Allah ya so da da kai da matarka da ɗiyanka duk zai haɗa ya kone ya babbake kuma ba a koyi amma sai ya tsayar da ita a haka to kuma sai ka gode ma Allah da ya tsayar da wannan ni'ima eh, da ya tsayar da wannan ukubar a haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu nau'uka na godiya in ni'ima ta samu sai ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in aka sai haka ya samu sai ce alhamdulillah ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali a halin nar da haka koyaushe dai ya kasance kana godiya ga ubangiji to menene bambanci tsakanin ashukuru da kuma alhamdu da almada malama suka ce dukkanin waɗannan kalmomin guda uku fana'un alal mun'imi aw al muhsin yabo ne akan mai ni'imar da kuma mai kyautatawa walakin yujadu furuqun daqiqa sai dai ana samun bambanci wanda yake eh, mai zurfi ko wanda yake ah, baya da yawa wanda yake tumayizu kulla wahidin min hadhihi salafa an al-akhar wanda yake bambantar da ko rarrabewa tsakanin wannan akan wannan suka ce an ce al-madahu al-madahu shine kun ga kamar alhamdu duka haruffan guda ne al-madahu aka fara da mimun sai dalun sai ha'un ta kuma hamdu aka aka fara da ha'un mimun dalun yace to al-madahu huwa sana'ul hasan bil kalamil jalil shine yabo kyakkyawa da kuma magana mai kyau shi yasa kishiyan almadahu ake ce masa alhija'u zambo kishiyan almadahu kamar yadda ibn faris a mu'jam maqayisul lugha ya ambata cewa aslun sahihun yadullu ala wasfi mahasini a mahasina da kalamin jamil tushe ne ingantacce wanda yake nuni akan siffanta abubuwa wanda kyawawa da zance wanda yake ingantacce shi kuma alhamdu shi ma as-sana'ul jamil alal mahmud yabo ne kyakkyawa akan wanda zaka godewa shi kuma kishiyansa shine ni kishiyansa shine azabmu zargi shine kishiyan alhamdu da haka cikin alhamdu din akwai ma'anar a samu ta'ajjub wa ta'zim lil mahmud mutum ya ga ya birgewa ga wannan da zai gode ma sannan da girmama shi sannan da kankan da kai zuwa gare shi amma ita kuma ashukur shi kuma a sanau 'ala al bi sababin ma astahu min ma'ruf in yayi ma wani ma'arufi wani kyautatawa kayi godiya a kansa shi ma wannan dai ma'anonin sa sun gabata tare da rarrabewa da haka shi almadahu kawai abin da ake nufi da shi shine yabo ko bai ma alkhairi ba ko ba da gaske kake ba ila zaka ga ko dan siyasa ne ko mai fito gidan rediyo yana ta yabo yana ta yabo ko gwamnati ko makamancinsa alhali yadda yake banta da wani ta yake yi to irin abin can da ya gidan rediyon shi ake kira almadahu ba godiya ce yi ba shi kuma wannan a shi kuma alhamdu shi ne mutum ya fito ya yi godiyan a harshe shi kuma a shiko har a zuciyarka kana ji a zuciyarka da girmamawa na wannan da kake godiya kake yabo a kansa waɗanne irin fa'idoji ne mai godiya ga Allah zai samu su ne samaratu shukur wa shakiri ne Wasan fa'idodin godiya da kuma sakamako na masu godiya ita godiya tana da fa'idodi masu yawa na farko an anna fa'idata shukuri wa da ta'udu ala shakiri na cewa fa'idar godiya da amfanin sa yana komawa ga shi mai godiya saboda ka huwa awwalu man fi'u bi hadhihi al-fawa'id shine na farko da zai fa'idantu da waɗannan fa'idojin sannan wa yajri hadhihi thimar kuma shine zai tsinci waɗannan ƴaƴan itacen abinda zai ba da shaida akan wannan shine maganar da annabi Sulaiman alaihi salam yayi a suratul naml ya ce qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur sai ce wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara ubangiji ta'ala yake cewa annabi Sulaiman ya ce wannan yana daga fallar ubangiji na domin ya jarraba ni shin zan gode ko zan Ya yace wanda ya gode fa inna ma yashkuru nafsi yana godiya ne don kansa kansa ne zai fa'idantar zai amfanar kenan wanda yake godiya ga Allah amfaninta na farko shi mai godiyan zai fa'idantu zai amfani kansa ne na biyu annahu dafi'un lil bala godiya ga Allah tana mai tunkuɗe bala'i wa mani wa ah, mani ummin wuqu'il azab kuma tana hana aukuwar azaba wanda yake godiya ga ubangiji Allah zai tunkuɗe masa azaba haka kuma wanda ya butulce ma ni'imar Allah shi kuma butulce wannan da ya yi ma ni'imar Allah shi kuma za ta jawo masa azaba godiya za ta jawo tunkuɗe azaba amma kuma shi kuma butulce ma Allah rashin godiya kenan shi ko zai jawo azaba Allah ya ambata na shi yasa mu 'yan Najeriya duk cikin yanayin da muke ciki mu yi ƙoƙari mu haɗa da godiya ga Ubangiji. Wasu lokuta matsalolin da muke shiga akwai ƙarancin godiya. An san da akwai matsaloli iri-iri, amma mu haɗa ga godiya ga Ubangiji sai Allah ya ƙara mana. Ai mu muka nemi duk abin da muka gani mu muka nema muka roƙi Allah to in ya bamu mu riƙa hannu biyu. Ubangiji ta'ala kuma mu yi godiya mu roƙe shi ya faɗa banu Isra'ila suka ce ma annabi Isa hadda maganar izgili cewa hal yastati'u rabbuka eh an yunzila alaina ma'idatan min sama sai Allah ya ce ni qala kullaha in kuntum Ya yace musu ku ji tsoron Allah kuna tashin ubangijinka zai iya ya saukan mana da wani ma'ida akushi ko wani kabaki daga sama yace ku ji tsoron Allah in dai kun kasance masu imani da ƙarshe da suka faɗi dalilan da yasa suke son a sauka musu sai Allah ta'ala ce musu qala Allahu inni munazziluha alaykum yace zan sauka muku ko kuka nema zan sauka muku amma faman yakfur ba'du duk wanda ya futulce bayan na saukar da shi ga wannan ni'imar fa inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahada min al-alamin yace sai na azabtar da shi azabar da ban taba yi ma wanda ga cikin talikai irin wannan azabar ba to sai mu diba anya mu yan Najeriya muna da godiya ga Allah eh kenan wasu abubuwa a fahimta na ne ba karantawa ne ba ina ganin muna da karamcin godiya ga Allah shi yasa wasu lokuta muke shiga cikin wasu jarrabobi amma da tun farkon abubuwan na ɗan da dama dama sai muka gode ma Allah a kansu sai Allah ya ɗauki amma muka yi saurin butulcewa sai Allah shi ko ya ci gaba da saukan mana abinda da muke ji babu daɗi a kan shi Allah ya ƙara kare to godiya ga ubangiji har wani daga cikin fa'idojinta annahu yutahhiru nafsa shakiri takan tsarkake rayuwar mai godiya kuma zai zauna lafiya duk zuciyar da take da godiya to za ka isko ba ta shiga cikin wasu matsaloli saboda duk abin da Allah ya bashi ko kaɗan ne sai ya ji ya wadace shi da haka ya gode ma Allah in ma ya matsa sai ya roƙa Allah ya ƙara mashi da haka takan tsarkake rayuwar wanda ke godiyar kuma takan kusantar da shi ga ubangijinsa na hudu a shukuru sababin li ziyaratin ni'ami wa dawamiha godiya sanadiya ce ta karuwar ni'ima da kuma dawwamarta ubangiji ta'ala ya faɗi cewa ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya ce ya yi kuwa in kun gode zan ƙara muku amma in kun butulce azaba ta fa mai raɗaɗi ce mai tsanani ce sanadiyar godiya za a samu yardar Allah mun karanta hadisi da na wanda ya ce abinci gode wa Allah zai samu yardar Allah Allah yana son masu godiya daga cikin fa'idojinta sannan kuma Ubangiji ta'ala zai tsare masa wannan ni'imar godiya takan jawo Allah ya tsare ma ba wannan ni'imar sai ni'imar ba ta tafi ba sai ta dawwama ta tsaya waɗannan suna daga cikin samarat fa'idoji da kuma sakamako na ni'imar da bawa zai samu to yaya za mu bayar da wannan godiyar kuma mu kasance cikin masu godiya ya kunu shukuru bi tafakkuri fi ni'amillahi alai godiya tana kasancewa ta hanyar tunani ga ni'imomin da Allah ya yi ma saboda cikin abin da ambata da muka jawo da zuwa Allah karrakum akwai al zuciya ka tsaya ka yi tunanin waɗannan ni'imomi shi yasa ɗaya daga cikin magabata Yunus ɗan Ubaid Allah ya ji kansa ya ce ma wani mutum da ya zo ka masa koken yanayi na hali na rayuwa da yake ciki sai ce masa a yasurruka bi basarika hadha mi'a alfi dirhamin yanzu kana son idanunka a ɗauke su a baka dirhami dubu ɗari sai ya ce masa kalar rajulula sai ya ce masa a'a bai so sai ce to yanzu kana son ƙahuwanka a cire su a baka dubu ɗari sai ce a'a ya ce hannuwan kafa ya ce a'a ya ce to kai yanzu a ra'in da kama inul uluf an tashkul haja kai ga ka da jari kuma kana koken bukata in ba ka son waɗannan gaɓoɓin nan ni'imar da Allah ya ma ka je akwai mai bukata a cire shi a bashi kai ya ɗauki kuɗi ya baka tunda kuɗi kake so kuma babu wanda yanzu yanzu nan duk talaucin da ake ciki ba wanda za a ce a bashi naira miliyan goma a cire mai idanunsa gaba ɗaya ya karɓa ya san ba zai yi ba ashe ni'imar da Allah yi ma ni'imomin suna da yawa kenan kuma suna da ƙarfi duk yadda ka ga kana cikin rashi don haka kuma godiya tana kasancewa ta hanyar tsoron Allah da kuma aiki da ɗa'o'in Allah ubangiji ta ya ce ma ya gaya wasu laƙar, wala karna sarakumullahu bi badarin wa antum azilla sai ke fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ya taimake ku a badar kuna ‘yan kaɗan ba ku da yawa, Allah ya ku ji tsoron Allah, domin tsoron Allah ya zama godiya gare ku ga ni'imar da Allah ya muku na wannan taimakon. Sannan godiya tana kasancewa ta hanyar alƙana'a wadatar zuci da kuma yarda da abin da Allah ya raba ya baka. Godiya tana kasancewa ta hanyar yin salatu duha. Abin da ya sa na kawo wannan saboda hadisin da ya zo wanda maluma suka yi saɓani wacce irin sallah ce manzo Allah ya da aka yi fato makka yayar sallah raka'a takwas wasu suka ce salatu duha ce yi wasu suka ce salatu shukur ce yi to don haka in dai ka yi ta salatu duha ta zama duha ta zama ta godiya ga Allah don haka ka riƙe yana daga cikin wasiyoyin da manzo Allah ya yi wa Abu Huraira da kuma Abu Dharr al a kan kiyaye wannan salatu duha daga ciki tana kasancewa ta hanyar sujudu su sujada ta godiya idan labari ya iso ma kwatsar na wata ni'ima da Allah ya ma ka faɗi ka yi godiya ga Ubangiji kuma wannan godiyar wannan sujadar ba ta buƙatar ko tsarwalla ko fuskantar alƙibla duk inda kake kana jin wannan labarin ana ka ɗaya faɗi ka gode ma Allah kuma tana kasancewa ta hanyar yawaita addu'o'i hadisi ya zo da Abuja da ya rawaito daga Abdullah bin Ghannam al-Fayadi Allah ya ƙara yarda da shi ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗa lokacin da yake wayuwar gari Allahumma ma as-sahabi min ni'ma aw bi ahadi min khalqik fa minka wa halaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka ash-shukr manzo Allah ya duk wanda ya wannan addu'ar fa kada adda shukra yawmihi ya bayar da godiyar wannan sa wa man qala zalika hina yumsi wanda ya faɗi wannan lokacin da yake maraita da yamma faƙar adda shukura lailati to ya bayar da godiyar darensa da haka addu'a ma ana godiya ga ubangiji ta hanyar ta shi yasa manzo Allah ya gaya ma Mu'adh bin Jabal cewa la tada an sai da wallahi inni la uhibbu wallahi ina son ka ya kai Mu'adh yace la tada an dubara kulla salati eh, salati maktuba kar ka bari a bayan kowace sallah ta farilla an ta kula kace Allahumma inni ala dhikrika shukrika husni ibadatik Allah ka taimaka min akan ka da godiya gare ka da kuma kyautata ibada zuwa gare ka da haka mu dukufa ga ga addu'ar Allah ya famu ya mana muwafaka da yawaita godiya gare shi to sai akiba ta butulce ma ni'imar Allah ni yake jawa idan bawa ya butulce ma ni'imar ubangiji li kufranin ni'ima wa juhudiha asarun sayyi'a wa ba wa kima ga wanda yake butulce ma ni'imomin Allah yake musun su to akwai abubuwan da za su biyo baya marasa daɗi min har ma ya'udu alal insan insani nafsihi daga cikin akwai abin da zai koma ga shi mutum karan kansa uquba wa ha ma ya'udu alal ni'ima ciki kuma akwai abin da zai koma ga ita wannan ni'imar in mutum bai godiya gare ita ba wujudan wa adama samuwa ko rashi daga ciki kuma akwai abin da zai yanke albarkar abin yana nan ka amma in baka gode ma Allah ba sai ya kasance bai da albarka wanda yake da ɗan kaɗan sai ya tinaka albarka to cikin abubuwan da a gurguje abu na farko abubuwan da butulce ma ni'imar yake jawowa akwai tabaddulun ni'ima wa zawaluha akwai ni'imar za ta musanyu kuma za ta gushi ko a musanya ma ita da wani abu mara daɗi ko ni'imar ta gushe a barka haka zero da haka duk wanda ya yi musu ni'imar ubangiji to ya bijirar da ko ya butulce masa ya bijirar da kansa ko bijirar da wannan ni'imar da gushewa shi yasa wasu al'ummomi waɗanda suka gabata sun butulce ma ni'imar Allah shi kuma sai Allah ya dora musu wani bala'i da wata ukuba Allah ya ba mu labari a suratu saba ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur Allah ya ce fa'aradu fa arsalna alaihim saylal alim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من صدر قليل الله ذلك جزيناهم بما كفروا وهل مجازي إلا الكفور الله yake cewa hakika akwai abin lura ga saba'awa mutanen saba a ƙasar yaman game da fi maskanihim ko a wata ƙira'a fi masakinihim Allah ya jannata ni an yaminin wa shimal suna da karkara gonaki guraren noma gefen dama na gari da gefen hagu Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijin shukuru lahu ku yi godiya gare shi ku ci ku yi godiya Allah ce baldatun ba ga gari mai daɗi wa rabbun gafur ga ubangiji mai gafara jin daɗin duniya kuma ka mutu ga gafara an ce saboda jin daɗin da suke ciki da ni'imar da suke ciki an ce ko kuda ko sauro babu shi garin gaba ɗaya an ce ko daga wani wuri mutum ya fito da shi daga suturarsa yana shigowa iskan garin ya buge shi zai mutu yanayin ba sanyi mai tsanani ba zafi baldatun tayyiba kai ka ji Allah ya kira garin da kansa ya ce baldatun tayyiba an ce kuma saboda 'ya'yan itacen da suke da shi mace in ta shiga cikin lambu ta zagaya ba sai ta tsaya ta tsinci 'ya'yan itace ba kamin ta ga ta shiga nan kamin ta fita can kwandon ta ya cika saboda ga abinci nan a available amma Allah yake fa'aradu Allah yake suna wannan mu kuma fa arsalna alaihim saylal alim Allah ce sai muka aiko musu wani ambaliya na wani dam nasu wanda aka je dabbobi ko kusa ko makamantansu beraye suka je suka huda shi ruwa ya shigo ya lale musu gaba ɗaya aka samu ambaliya Allah ya ce wa baddalnahum muka musanya musu bi jannatayn da gonakin guda biyu ko karkaran guda biyu jannatai ne da wasu karkara guda biyu zawati ukul khamdi ma'abuta ci maka mai daci wa aflin sai goriba wa shay'in min sirrin qalil da wani abu kadan na magariya Allah ya ce zalika da zainahu taba musu kai shi yasa muka musu haka Allah ya ce mun saka musu ne ma kafaru saboda mutuncin da suka yi Allah ya ce hal nujazi ila al-kafur wallahi fa wanda zamu yi mai irin wannan sakamakon sai butulu cikin butulce wanda suka yi maimakon su bauta ma Allah sai suka koma bauta ma Allah وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله زين لهم الشيطان أعمالهم فدهم عن السبيل نعم فهم لا يهتدون da haka kun ga abin da Ubangiji ta'ala yi musu saboda sun butulce ma ni'imar Allah ba su yi godiya ba ubangiji ta'ala ya sake buga mana misali na wata alƙarya wadda alƙaryar ita kuma ta fi garin ku ta fi ƙasar ku ummul qura garin da ya fi kowane gari a duniya garin makka amma suka taba Allah ya taba su saboda ba su yi godiya ba kenan wanda ya nuna duk al'ummar da su kuma suka kasa godiya ga ni'imar Allah suka butulce ma ni'imar da Allah ya musu su ko sai Allah ya ɗanɗana musu azaba tunda ya kama garin makka babu garin da zai rage in ya mutunce ma ni'imar Allah Allah ta'ala ya buga mana wannan misali yace wa daraba Allahu masalan karyatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'ami Allah fa'azaqaha Allahu ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah Allah ya buga misalin wata alƙarya kanat amina ta kasance amintacciya cikin mutma'inna cikin natsuwa ya ati harin ku haraga da min kulli makan arzikin ta na zo mata ailowace a kowane bagiri kamar yadda ake ba mu labari yadda ƙasar take a da mu ko da mun ka taho ta gurbata sai dai abin da ya ci gaba yadda ake ba da misali ka ji wani ya ce albashin sa ɗari uku ne amma sai ya yi kaza ya yi kaza ya kaza ciki har wanda zai iya saye ciki ya yi tihonan gidansa ciki ya taimaka ma ƴan uwansa ciki yanzu kuma ko dubu ɗari uku ba za su yi ma haka ba to akwai abin da ya faru kenan Allah ya ce fa kafar bi an'amillah sai ta butulce ma ni'imar Allah ni'imomin Allah shi kuma Allah ya ce fa azaqaha Haulahu libatal ju'i sai Allah ya dandana mata sutura na yunwa wal khawfi da sutura na tsoro bima kanu yasna'un saboda abin da suka kasance suna aikatawa kenan abubuwan da ake yi na saba ma Allah da rashin godiya ga ubangiji sukan jawo Allah ya kawo irin waɗannan bala'o'i daga cikin aƙiba na waɗannan fitinti na rashin godiya ga Allah akwai Allah zai iya yi ma ma'abucinsa istidraji talala kiyon ragwallayya sai ga arzikin gashi yana nan bai gore ba amma kuma gashi yana nan to kuma abin ya fi bala'i ya fi musiba bisa ma ga wanda aka karɓe arzikin da bai gode ma Allah ba saboda shi yanzu talala ne Allah yake masa kamar da manzo Allah ke ta inna Allah la yudhillu zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu كما في مزال كرنت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد sannan daga ciki akwai alhalaku wal azabu shadid akwai halakarwa da kuma azaba mai tsanani ga duk wanda ya butulce ma ni'imar Allah Allah ya ma ni'ima ka butulce to akwai halaka da azaba mai tsanani ko ko Allah ma ta lala nan duniya to akwai azaba muka kawo misalin karuna ai eh, Allah ya bashi dukiya ko maimakon ya gode saboda malamai sun masa wa'azi cewa karuna wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya baka wala tansa nasibaka minad dunya ba ce karka ji daɗi ba karka manta da ka na duniya wa ahsin ka kyautata kama ahsana Allah ilai kamar yadda Allah ya kyautata ma amma suka ce masa wala tarjil fasada fil ard kakka nemi yin barna a cikin kasa saboda Allah baya son mabarnata da ƙarshe ya butulce ya ɗagawa Allah ya ce mu kuma abin da muka yi masa fa khasafna bihi wa bidarihi al-arba wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin Allah ya ce muka kice da shi da su don maka a ce wai annabi Musa son yayi wai shi mallake su shi sai masa addu'a Allah ya kama shi Allah ya ce da shi da su duk muka sa kasa ta kama su duk suka shige cikin kasa Allah ya ce kuma ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wasu jama'a waɗanda za su zo su taimaka masa kuma bayan Allah kuma shi Allah da ke taimakon kuma ma kana min muntasirina kuma shi karunan bai cikin waɗanda Allah zai taimaka ma na don haka sai mu yi kokari mu guji wannan akwai ana cewa lokaci yayi sai dai kawai abin da ya shafi wasiyoyi wanda za mu tsaya a kansu shi ne na farko shi ne yusil bahis wa yuzakkiru ikhwanahu al-kiram wa ashab hadhihi al-jama'a al-mubaraka jama'atu zalik al-bid'a wa qamat as-sunna al-awwalin an yadhkuru kayfa kanu awwalan fil adad wal 'udda kama kana as-sahaba awwalan tamaman bi tamam يقول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون سيا زوا ga ‘yan uwa da kuma waɗanda suke cikin wannan ƙungiyar tamu ta jama'a ce za su yi bida ya sunna musamman na farkon to yadda suka kasance a can farko ba yawa ba tanadi kamar da yadda sahabbai suka tashi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba musulunci ya fara bako kuma zai koma bako kamar yadda ya fara da haka aljanna ta tabbata ga waɗanda suke baƙin. to yadda suka kasance a can da su tuna abin da Allah ya ce ku tuna iz antum qalilun lokacin da kuke yan kaɗan mustad'afuna fil ard kuna da aka rinjaya a cikin ƙasa takhafuna an yatakhaffafakum an tsoro ma kuke yi kare mutane na kakkama ku akwai lokacin da imam yake ba mu labari yake cewa shi dai a lokacin da wahala a yi sati ɗaya ba a gayyace shi ba ko ss ko DTO bai gayyace shi ba ko kotu da wahala a cika sati ɗaya ba a yi wannan ba amma kuma fa'awa kuma yanzu Allah ya tattaro ku wa ayyadakum bi nasri kuma ya karfafa ku da taimakon sa wa razaqakum min at-tayyibat kuma ya azurta ku daga dadada abubuwa Allah ya ce la'allakum tashkurun abin da yasa ya muku haka don ku gode can kun rike shi ko ya muku to ku gode akan haka godiya godiya irin ta godiya irin wadda ya kamata ku yi abu na biyu idza kana shukru bi hadhihi al makana in godiya tana da wannan matsayin to fa hariyun bina da uwa bi du'a'i rasulillah sallallahu alaihi wa sallam abu ne tabbatacce hakikantacce gare mu mu rinka yin addu'a da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu'adh bin jabal mun karanta wannan hadisi abu na uku wa usi ikhwani muslimina an yakunu shakirina qani'ina bima atahum Allah min fadlihi liyanalu ziyaratan wa rif'atan wa daf'an lil afat yan uwa musulmi su kasance masu godiya masu wadatan zuci ga abin da Allah ya ba su na fallar shi domin su samu ƙari da ɗaukaka da kuma tunkuɗewa ga bala'o'i na hudu wa uhadhiru ikhwani min kufrani ni'ima na tsortar da yan uwa ga butulce ma ni'ima iz annahu yuzilu na'am domin yana gusar da ni'ima wa yuhillu niqam kuma yana saukar da azaba wa a asibatan wa qima kuma yana gadar da hukuba wadda take mai na biyar yusbahis bi dawami shukri wa adami soja. ana ba da wasiya da dawamar da godiya da kuma rashin raki ala kulli hal ga yanayin da mutum ya shiga cikin sa saboda wa anna allaha la shakirin Allah bai azabtar da masu godiya gare shi ya ce ma ma yaf'alu allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana allah shakiran alima da haka wannan takaice shine karshen wannan ah, takardar da abin da ya sauwaka ciki irin namu na 'yan islamiyya muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon yawaita godiya gare shi kuma muna roƙon Allah shi gode ma abin da mu kuma za mu aikata ya sakanka mana da mafificin sakamako Allah ya samu dace assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa mun saurari shehin malami malam hamza Allah ya tsara mara ka albarka muna yi ma Allah godiya da ya hore mana ‘ya'ya ire-irenku waɗanda addinin musulunci da jama'an musulmi suke alfahari da ku mun gode mun gode mun gode Allah ya saka wannan karantarwar taka a cikin kiragen masu saurari ya hore muna ya kaddara muna samun aiki da ita yanzu wanda zai yi ta'alikin wannan fefa ta malam hamza su su ne ɗiyan baiwa wato yan ce ɗan baiwa wanda shekarunsa ba su taka suka karya ba amma kuma allah ya sa albarka cikinsu malam ahmad muhammad koko shi ne wanda zai yi ma wannan fefa ta'aliki muna addu'a gare ka malam ahmad an sa ka aikin da kake iyawa hannu ya iya jiki ya saba an samu tarbiyya an kuma koya an iya Da awa ciki aka tashi kuma ana nan ciki muna addu'a Allah sa a kare a cikinta na taɓa cewa allura ƙarfi ce amma zama kaɗan ya ci ta mala ahmad matashi ne amma yana gogayya da manya-manyan gingima-gingiman malumma wannan kalma ne masa ita amma tana ɗaukar ma'ana babban mutum ne wato ba ga jiki aka gane babba ba allah na sa girma cikin ƙaramin jiki ta hanyar girma da ɗaukaka da ilimi na addinin musulunci Na ka ɗan lokacin da ya rage za mu yi amfani da shi malam ahmad ya tofa albarkacin bakinsa bisa abin da fifa ta kunsa cikin takaitawa eh, to in summary ya fitar da ita ya fede ta duk da mai fifa yawa a ta yi zane ya yi mata mayahi duk gargaɗin da fifa ta ɗauka da jan hankali da tunatarwa duk ya yi mu a ta yi amma ku bari za ku ji mamaki inda za ku ga malam ahmad ya diramma ita fefa yadda ya kamata malam ahmad ta tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته وتبعه karanci na sanin abin tsakani da Allah wajen gabatarwa sheik malam ibrahim umar bayawa ya gabatar da mai gida malam hamza abdullahi gunza malam hamza abdullahi gunza malam cikin labari ne da ya bayar da karamcin da allah ya ma malam hamza Yace Allah ya yi malam Hamza zan yi amfani da wata kalima da babanmu yake faɗa wato malam Muhammad Zango Kamba yana cewa ni'imomin da Allah ya mana a jihar Kebbi Yace akwai malam Hamza Abdullahi Gunza yace saboda malami ba kyauta ce da aka yi a gidansu ba kawai malami ni'imar da duk Allah ya mai ni'ima ce da yana na'ibanta al'umma wakilin al'umma ne ni'imar da Allah ya ma malam Hamza ni'imomi na wanda yake latu addu'a wala tusa abinda nika son in ce shine malam Hamza Abdullahi yayi daidai da wannan lakcar da ya gabatar a fagiran waɗanda suka san wa'an an malam Hamza na da Allah duk wanda ya san shi ya zamo ya san shi shakiran na li an umillahi malam hamza da za ku je wajaji a je wajen da'awa a yi ni ana da'awa a yi ni ba a ci ba a kwana ba a ci ba in ya dawo wajen ba da misali irin yadda annabin Allah Yusuf ya yi haka malam hamza gonza zai yi annabi Yusuf bayan duk wahalolin da ya sha a duniya bayan ya zauna a cikin rijiya ya fita ya koma bawa ana talla a hannu an kai shi kasuwa an sai zuwa ya koma a wani gida yana bawa da 'yan aikace-aikace an sai shi daga nan kuma lalurar zuwa gidan yari ta kama shi ranar da ya yi huska ɗaya da babanai cewa ya na yi ma Allah godiya in aka rage ni mini sujin bai ambata wahala ya fitar da ni na zauna rijiya yan sheri sun kulla min sheri maƙiya Allah ba su tare da ni ba yake in akhrajani min ni sijn is in nan mansubun ne lil ilm lokacin da ubangiji ni min as ya fitar da ni daga cikin gidan yari godiya ni kai na gode ma ubangiji na yake kuma akaramaka Allah ya babana waja a min Minan badwi ya ɗauko ku daga ƙauye kawo min kun birni sannan ce min ba'adi an na zaga bai yi wa bai na ikhwati da kai na sherin yan uwanka zaka fara fada fata su zaka fara yi wallahi wannan yana cikin sifa ta malam hanza shi yasa da yawa mu yi sati ba mu yi fada ba saboda wasu abubuwa da ya kamata ya faɗi bai faɗi ni ko na yi zon akwai sai mu yi ta faɗa malam bashiru sai zan dama zau to wannan yana ɗaya daga cikin ni'imomin da wallahi nake lissafa ubangiji yayi bawa ne wanda yake yana godiya ga ni'imar da Allah ya masa shekaran jiya bayan gabatar da fefa na gaya muku malam abubakar abdullahi giron argungun da sheikh malam aliyu Ladabunza da dr suleiman bawa tsakanina da Allah iya fahimta ta ko wannan su yana da wasu kyakkyawa wasu mahatin waɗanda ubangiji ne ya baki alimi ta to haka ya ku bayan Allah ta shabba bil uduli wa illam takunu mithlahu fa inna ne fa uduli fala da yawa za ka so ka zamo babba Allah bai yarda ba kuma ba za ka zama babba ba ɗabi'a ka kyakkyawa ita Allah madaukakin sarki ya kai maka zaman ka sarki ka don haka malam Hamza Abdullahi Munza Allah mu ne maka godiya da yake da kan mana shi kuma malam na ga na sarki ne babu wani abu da za a in ana maganar ni'ima an kawo at'addu to ina ne za a lissafa wa malakum min ni'matin fa min Allah jin ku ba naku bane ganin ku ba naku bane idanun ku ba naku bane kunnuwan ku ba naku bane harshen naka in ubangiji ya ga dama yau ba za ka yi magana ba a garin ku akwai wanda baki na yahi naka girma sannan idanuwa ne sun fi naka girma ba ya gani gaye da ɗaton baki baya iya magana don ba a ba shi damar ki yin magana ba jininka na Allah ne da Allah ya ga dama yau a auna sai a gane babu shi ruwan jikinka in ya ga dama sai a gano babu shi ba wani bangare na dan adam albashariyati kulluha ni'matun min dan adam gaba ɗaya ne ni'imar Allah to haka ya kamata dan adam ka zauna ka gode ma ni'imar da ubangijin ka maka ni'ima ko amma ce ta gani ni? To haka ya kamata ɗan adam ya zauna ya gode ma Allah kan ni'imomi na ji da ni'imomi na gani wannan yana cikin abin da Allah ta'ala zai ɗaukaka ɗan adam kuma zai ɗaga darajar ɗan adam ni'ima ba ƙaramin abu ba ce kamar da shek Malam Hanzu Abdullahi Bunza ya ambata cikin ni'ima ta Allah Ubangiji ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki yana son godiya yasa Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kai ne da godiya cikin sunan Allah akwai ashakir sannan akwai ashaku sai da ya kai ne suna biyu a cikin kalimatu shukur a wazani biyu akwai shakurun akwai kuma shakin duka sunaye ne na Allah subhanahu wa haka ibnu qayyim Saudiyya Allah ya ƙara mai yadda yake fa inna shukur yake lalle ita godiya sifatun lazimatul lil anbiya yake sifa ce lazima ga annabawan Allah babu wani annabin Allah da bai da godiya wanda baya gode ma Allah subhanahu wa wannan na cikin abinda malamai suka tattauna wani abin da yake da ban mamaki annabin Allah Ibrahim alaihi salam in ka kalli alqur'ani mai girma sai da Allah ya ambaci sunan annabin Allah Ibrahim a cikin alqur'ani mai girma tis'an wa sittina marra sau sittin da tara Allah ya ambace shi in ka diba bakara Allah ya yi ta ambaton annabin Allah Ibrahim wa izin tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma hunna Allah yake cewa in biyar fa Ibrahim al-qawaida min al-bayt wa Isma'il an kuntum shuhada idh hadara ya'qub al-maut duka Allah ya ambato su inna Allah qaba adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala al-alamin yace zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim Allah yake an yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadl ta ayoyin Qur'ani nan wa'inda Allah ke yabo da jinjina ga annabi Allah Ibrahim ka kalli suratul an'am yadda Allah ya bayar da labarin annabin Allah Ibrahim ana ta ba da labari ne tun daga inda Allah ta'ala ya ce wa idh qala ibrahimu li abihi azara labari ne ne ake bayarwa sai da aka tuke wajen da Allah ya ce walau asharaku ba sai da aka kai dukkanin annabawan da cikin zuriyar annabin Allah Ibrahim Allah ya ambato amma dukkanin ƙur'ani ba su iske inda Allah ya kira wata sura ya ce wanda sura ce ta annabin Allah Ibrahim alaihi salam sai ka dawo suratu Ibrahim to in ka diba menene yasa aka kira sura ta annabin Allah Ibrahim sura ta annabi Ibrahim in ka lura duka ayoyin da aka ambaci annabin Allah Ibrahim a cikin suratu Ibrahim ayoyi ne kwara bakwai kasan amma dukkanin ni'imomin da Allah ya yi ma annabin Allah Ibrahim alaihi salam babu inda annabin Allah Ibrahim ya buɗe baki Allah ya faɗi ya ce na gode ma ni'imar da Allah ya yi min babu in ba suratul Ibrahim ba sai da aka kawo sura ta annabin Allah Ibrahim da ya alhamdulillahi allazi wa habali alal kibar Isma'il wa Ishaq malamai suka ce wannan ashkur huwa dalilun li tasmiyati hadhihi sura bi surati Ibrahim alaihi salam shi yasa aka yata sura ta annabin Allah Ibrahim alaihi salam shi yasa a cikin surar bayan ubangiji ya jinjina mu alqur'ani mai girma sai ya kawo mana tunatarwa kan godiya sai Allah yake wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid kenan Allah yana bukata bayan ya an samu surar wannan sunan sai kuma Allah ya bamu umurni yake ku gode ma Allah in kun gode ya ce zai ƙara kuka kafirce kuma wala in ka kafartum yace inna azabi la shadid Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yace Allah ta'ala da yace wa in ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum yace wala in ka fartu? nan malam yace an yi hazafu wala in ka fartu la u'azzibukum azaban shadida shine yace dalla alaihi inna azabi la shadid yace kalmar da Allah yace inna azabi la shadid yayi nuni kan wannan kadiya cikin bayanin da agar maka Allah ya yi ya yi bayani kan alfar abinda a bambanci tsakanin ashukur godiya da kuma almada sannan da kuma kalima ta alhamdu ina fatan yan uwa mun fahimci wannan gaskiya ne bayanin da malam ya yi haka yake kalimar alhamdu ita ce abba ka iske ba ta cincinta da kowa in ba Allah ba dukkanin qur'ani bakara zuwa nasi babu inda Allah yake cewa alhamdu ala muhammadin ko alhamdu ala anbiya ko alhamdu ala ibrahim sai dai alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ko lahu alhamdu fil ula wal akhirah babu inda za ita ce asifa wadda ba a jinnawa shi yasa malamai su ce kalimar hamdu tana da ma'anar godiya da jinjina ya isa ga wanda ya isa ya yi aikin isa ga waɗanda ya isa kansu shi ne Allah ta'ala shi yasa duk inda zaka ga alhamdu abinda zai biyo bayan ta abinda wani dan adam zai baya iyawa in ba ba shi kadai ke iya sai ce alhamdu annabin Allah Ibrahim a bashi mata a bashi diya bayan adadin shekarun da ya ɗauka bai aihu ba in ji abdullahi Gwanzu ya ce ya shekara ɗari da ashirin ba aihuwa mata ta yana da shekara tis'in takwas aka ba shi aihu wannan ba aikin Allah ba ne wannan yana ɗaya daga cikin abin da inda kuka ga alhamdu ta zo to akwai irin wa'annan abin da babu wani ɗan adam da ka iyawa in ba shi ba Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata al'umma mu ƙara yin kuɗiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malam yake kalmar shukur kana iya bayar da ita ga ɗan adam ko da misali tsoro sai kana iya yin haka ko da bayan ya wuce na ka zaga irin abin da 'yan sanda ka yi sai oga ya zo a ƙame yana ga ce wallahi buge buge Allah ka tausaya mana cikin karatun agara masallahu ya kawo wato ka yarda da abin da Ubangiji ta'ala ya raba ya bata. Yarda da abin da Allah ya bata yana cikin abin da ke ƙara ni'imar Allah gabawa, yana ƙara ma ɗan adam ɗaukaka, ka yarda da abin da Allah ya bata. Allah ya sa ‘yan uwa mun fahimci wannan, in Allah ya yi ni'ima ya bata ka gode sai ya ƙara maka, wata rana annabi Muhammad. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za a je yaki annabi taimakon da ya ansa ga al'umma ya kira sauran al'umma ya raba aka ba wannan dokin da zai hau da abincin da zai ci wannan ma aka ba shi kowa ya samu sai ne katal bai samu ba shi ne hudairu hudairu ne katal bai samu ba kaga ba irin gaba ne balle ka mace shugabanni sun lalace wallahi malam yanzu shugabanci a kotun amana kai an raba an ba kowa ba a bani ba kuma Hudairu bai ce ba zan je yakin ba kuma shi bai da abin da zai je yakin amma haka yadda mahaya yaki babu abinci babu abin hawa in aka wajen cin abinci kowa ya ɗauko abinci ne Hudairu sai ya zauna ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ne zabi haza ya rab shi a abinci ne shi a abin sha ne kowa shi ɗauko shi. Hudairu sai ta subhanallah الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قالوا هذا يا رب ودايو أنا كان وانا يني sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya ce ka te wajen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ba shi labarin abin da ya faru ya raba ya ba kowa abin kowa ya hasina shi amma hudu bai samu kuma Hudairu yana can bai kushe ba yana kiran Allah ya nema Allah godiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira ne daga cikin sahabbai ne yace ka je wajen Hudairu ga dai abinci a kai mai amma in ka ka tsaya kusa gare ka jini ya ka faɗa bawan Allah ga sai da ya zauna kusa ga Hudairu Hudairu yana cewa subhanallah Alhamdulillah ilaha illallah ma gado haza yaron bayan ya kare sai ce mai assalamu alaikum wa rahmatullah yace wa alaikum assalam wa rahmatullah yace aiko ne aka yi wajenka ya hudai yace annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya aiko ni sannan abin da yake in gaya maka na ya ce in gaya maka wallahi man cewa yi amma an aiko mala'ika jibrilu aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yanayin da kake ciki Allah yake annabi ya kawo maka yace Allah fasammani bi nafsihi Allah ya kira Hudairu da kai ne a ji abin da ya faru sai ya juya ya kalli alƙila ce Allahumma kama la tansa Hudairan al Hudairan la yansa yace Allah ya da baka da hudoru ba Allah ka sa hudoru shi ko cewa da wannan yana cikin abin da ya kamata mu mu dauka malam hanzo yayi magana kan godiya ta yan kadada da sauransu ba kada yan kadada bane dabi'an muke a haka in ka ji dan kasuwa ya dawo ya ce yau kasuwa ba kyau na haɗi. wallahi ba haɗuwa ce duka ba in na saba in ni sai raguna in ni je jaye da nika sai suwa in na je ban sai suwa haka ba abin da zan lisa ba na faɗi ba na faɗi kuɗi na ba su kawo ba a'a na faɗi ban samu abin da na auna ma kaina ba haka nan na muke rayuwa wani gaci da muke zaune muna magana da shi yana gaya min yanzu harakoki sun lalace dukiya yanzu kuɗi ba su da amfani da wala ban gane da wannan ba yadda da ya kai gida ne zai fita sai ya ba da naira ɗari biyu a yi gwagwi sai aka ce mai wallahi ba su yi sai ɗari biyu a dubu ɗaya da ɗari biyu su kai sai ya ba albashi ne nake kara guda kenan sai inda an ga fito albashi ne nake kara guda dubu ɗaya ne da ɗari biyu amma kuma da suna ya rayuwa yanzu ga su ba su gwaɗan gida ne na ce ala gafarta malam yake rike wannan ci gaba ne an ta samu ba ci ba kakka kaska mai shemu baya ba za ka gode ma Allah mutuwa kana kana kana kallon can yanzu nan albashin da ake baka can din wanda za kake gani yanzu ba a maka adalci ba wancan lokacin wa gidan haya kake ya ce gaskiya ni ce yanzu gida nawa gare ka na kana kai ka gina su ba abin da ta kalla ni na yi da kana ƙara firamare malam ofa za a ba ka kana ƙara sakandare da ka ƙare da an baka ofa ba ka da mata ba ka da komi komi shigo naka na kai ɗaya na yanzu ko sai ka hayayyawa ma kafin ka samu ofa sai ka sai ka yi masa ma baka samu aiki ba don a kuɗi yanzu ba albarka Abba su da lurorin cin kuɗi gare mu nace data kaɗai nawa za ta ci ba ka lisa ba ma data nata waya ka kiredin nawa za ta ci ba ka lisa ba mata nata jika nawa gare ka masu roƙon ka can da ba ka da su wa'annan yana cikin abin da ba ma gode ma ni'imar da Allah ya mana amma tsakani da Allah muna cikin ni'ima ko wannan talaucin da kake jin ana faɗa wallahi ba talauci bane bukatu na sun kai yawa ba magana tsadar rayuwa ba malam ina gaya maka 92 tun malamin da a jihar Kebbi tun daga malam Abbas Jega hakkin Abubakar Giro ba wanda adda mota shiga dukkanin su babu wanda adda mota shiga kuma babu wanda adda gidan kai ga malam Bashiru da gidan kai ne ya sai sakwato ya sai da shi ga malam Hanza ina fata kun bai mu a yan kurkutu mu hau mota mu hau mashin kaga maganar a ce wai babu ci gaban rayuwa ban gane wannan ina fata kun gane don haka kawai kuka ya mana yawa ba ma godewa ni'imar da Allah ya mana amma wallahi Allah ya mana ni'ima malamai ma da nawa na a gare mu sabo ya kai goto an ce in zaka ta haka abinda nake kira ga al'umma a tashi dai a ci gaba da karatu Allah ka mana jagora wa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah kamar